duk yawan sallaki duk yawan ibadarki idan dai zai ce ki yi ba za ki yi ba to ba za ki taɓa burge shi da komi ba kuma wannan shine abin da ba kya bukatar sai kin yi nafilar dare ki roƙi Allah ya sa mijin ya zama wane ne ki ce a yi wa'azi ki danna masa duk wannan ba za su kai komi ba muhimmanci sama da kawai idan ya ce ki yi ki yi idan ya ce ki bari ki bari idan kin san yana son kaza ki yi idan kin san baya so ki bari shi shikenan da wannan ne na Aisha ta ji daɗin zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama